Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قد ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآلاء الأمانة والنسك للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a mana sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin da daidai da goma ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musiba a mu. muna tafsirin alkur'ani a cikin sura ta uku suratu ali imrana a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba dake wannan layi na hausaro a cikin garin kaduna a cikin tudun wada kafin nan kamar yadda aka sani muna tsara faɗakar da mutane dangane da abin da ya shafi neman taimako na gajiyayyu da marayu a wannan kwamiti allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa na biyu akwai sanata wato janar sani sali akwai program din da ake sawa a nagarta karfe uku zuwa hudu awa daya tasirin da muke na unguwar dusa wanda akwai wani alhaji baban gida shi ya biya rabin kudin shi kuma shi ya ƙara cikon kudin shi ya ƙara biya rabi naira dubu ɗari biyar da haka muna roƙon allah allah ya saka masa da alheri da mu dama duk wanda ya sai mun fada in baka yi bane ba za mu ce kayi ba amma in kai sai mun faɗa za ka ji Sani misali yanzu mutum zai dinga sauraron tafsiri zai ji an ce alaji baban gida da shi da Sani misali su suka ɗauki nauyin wannan tafsiri da haka wancan bawan Allah shi ya ba da rabi shi da Sani misali shi ya cika rabin kuɗin naira dubu ɗari biyar da haka Allah ya saka masa da alheri yanzu inda za mu zo mu yi fafuta mu nemo kuɗi mu biya su Tunda kitaka kitaka mutane sun yi alkawari sun kitakawa shi ne ji aiki kuma in sha Allah ba za mu kunye ta ba din da za mu shiga sai mun nemo miliyan ɗin su mun ba su in Allah ya ta Allah ya sa mu a sai wannan fom din da na Nigerian Muslim Ashura Assembly wanda yake da buƙatar wannan fom din zai samu malam Umar dan agaji a waje sai masa bayanin yadda ainihin wato fom din yake gashi nan da yawa a hannunsa akar masallah bismillah wata mata ta aiko da qur'ani ne da wata baiwa Allah ta aiko malam Yusuf Ladan mai hoto dan mai bauta da qur'ani saboda haka Allah ya saka mata da alheri bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الإمام فخر الدين الرازي يجي سوى إلى مكسني أن الله تعالى للي ألا في سركي لما وعد على الطاعة على الطاعة والتوبة yayin da Allah madaukakin sarki ya alƙawari akan wanda ya masa da'a sannan ya tuba ya koma zuwa gare shi min ma'asiya daga saba masa yayi masa alƙawarin mai shine al-ghufran samun gafara daga gurinsa Allah kai mana gafara Allah ka ji kanmu Allah kai mana rahama wal jannati sannan Allah ta'ala ya alƙawarin aljanna atba'ahu bi dhikri sai Allah ya biyo wannan abin da ambatan ma ya amiluhum abin da zai ɗauki su mutane ala fi'il ta'ati akan su aikata wannan aikin da'an da zai ta samu wannan aljanna wa ala taubati sannan Allah ta'ala ya kawo abin da zai ɗauki mutane da su tuba min al daga saba ma Allah sai ce wa huwa ta'ammul ahwal al-qurun al-khaliya shine lura da halin al'ummar da ta riga ta gabata min al wasu sun ma Allah madaukakin sarki biyayya sun masa da'a Allah bai tabar da su ga irin sakamakon da ya musu sannan wal asina da kuma masu sabo wasu sun saba ma Allah sun yi fito na fito da shi ga irin sakamakon da Allah ya musu da haka wannan labarin da Allah madaukakin sarki zai bayar inda Allah ya kawo labarin mutumin kiji a Qur'ani aka baka to ba mun baka bane kawai dan ka ji daɗi ka dan kafa sai a'a ana so ka koyi yadda ya kirki ne kai maka tsira idan aka kawo labarin wani mutumin banza aka baka ba wai ana so a baka labarin shi bane kawai ka zauna kai jin a ba a so kai aiki irin nashi shi sa aka kawo maka labarinsa sai yake cewa wato qala sai Allah ta'ala shi ne sai ce kada khalat min qablikum sunan wato as sunanu wato sunna ta Allah madaukakin sarki ta riga ta gabata a cikin al'ummomi kafin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-wahidi yake cewa al-aslu aslu al-khuluwi fil lugha shine al-infirad mutum yake banta shi kadai wal maqal al-khali gurin da yake banta ba kuwa fi ake masa al-munfarid amma yaskun fihi wato gurin da yake banta ba kuwa a cikin sa wa yasta'malu aidan wannan kalma ana amfani da ita fi zamani bi ma'ana al-mudi لأن ما مدى انفرد عن الوجود وخلى عنه وكذا الأمم الخالية haka al'umma idan an ce ta ainihin wato khalat shine ta riga ta wuce saboda haka imam al-qurtubi sai yake cewa hada tasliyatun min Allah lil mu'minina wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa lallashi Allah yake wa masu imani sai ya ce wa sunanu jam'u sunna idan an ce sunan kuma jam'i ne na sunna wanda wannan gabaki dai guda biyu Allah madaukakin sarki na ambace shi a cikin alqur'ani da wannan da kuma suratul nisa'i يريد الله أن يبين لكم ويهديكم السنن الذين من كان قبلكم idan idan Allah yana nufin ya shiryar da ku ya bayanin sunnonin wanda ke gaban ku wa hiya tariqul mustaqim ita ce tabarki madaidaici imam al-qurtubi yace wa fulanun ala sunna idan an ce wani yana kan sunna ai ala tariqil istiwa akan tafarki madaidaici la yamilu ila shay'in min al-ahwa'i mutumin da baya karkata zuwa ga wani abu na son zuciya sai a ce masa fulanun sunni yace qala al-huzayli wani mawaki huzari yana cewa falatin min sunnatin anta sirtaha sai ta fa'awwal radin sunnatan man yasiruha imam al-qurtubi yace akan ce as-sunnatu da ma'anan al-imam al bihi shugaba wanda ake bin sa ake koyi da shi ana ce masa as-sunnatu yace yuqalu ana cewa sanna fulanun sunnatan hasana wa sayyi'a idza amil amalan uqsidiya bihi min khairin aushari. idan mutum yi aiki mai kyau ko mara kyau sai a ce sanna fulanu wani mawaki yana cewa min asharin sannat lahum aba'uhum wa li kulli qaumin sunnatun wa imamuhum sannan wa sunnatu akan ci al ummatu wa sunan al umam da ka kada khalat min qablikum sunanun wato al'ummomin sun riga sun shuɗe kafin wannan al'ummar Da haka sai ya kawo maganan mufaddal da yake cewa ma ayanan nasu min fadlin kaflihim wala ra'aw mithlahum fi salihim sunnah fi salihin sunan imam al-bagawi yake cewa aba ya ce kada kalat min qablikum sunan da ma'anar shara'i kalbi yace madad li kulli ummatin sunna wa minhaj idza tabaquha ridwanallahi alayhi idan suka bi wannan sunnan da wannan tsarin na Allah fi yadda Allah ta tabbata a su, da haka mujahid yake cewa kada kalat min qablikum sunan wato sunnonin Allah sun riga sun gabata kafin wannan al'umma wato bil fi man kazzaba qablahum da hallaka wanda suka ainihin wato ƙaryata kafin wannan al'umma da aka kad khalat min qablikum suranun wato al'ummomi sun riga sun gabata kafin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma al'ada ta Allah ta riga ta gudana a cikin al'ummomi da yawa kafin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai yace fasiru fil ardi lalle ku yawo a doran ƙasa da ka fanzuru ku kalli kaifa kana aqibatul mukaddibin ya karshen masu ƙaryata dokokin Allah subhanahu wata'ala yake malamai suka ce a nan gurin an isti'ara na fasiru ala annahu min sirril fikri lil qadam tafiya ne na tunani ba wai tafiya na ainihin wato haba ba idan ka tafi a doron ƙasa in ka kalla abu abin da ake so ka ainihin wasu yi tunani shi yasa abul hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al-andalus wanda ya rasu a shekara ta 745 yace wa fi hadhihi al-ayati dalalatu ala jawaz safar a cikin wannan ayar akwai nuni akan halaccin tafiya fi fijajil ardi a cikin sasannin ƙasa li'tibari saboda abubuwan lura wan zai ma a min ajaibi makhluqatin lahi ta'ala da kuma kallon abin da safannin duniya ya tattaro na ababen mamake mamake na halittun Allah subhanahu wa ta'ala wa salihina in ka je wasu guraren zaka ziyarci mutanen kirki wa ziyaratil amakin zaka ziyarci gurare manya manya kama yaf'aluhu siyahu hadhihi al-milla kamar yadda da yawa masu addini daga cikin wannan al'umma su ke kai ziyara yanzu duk musulmi na kirki ai zai so a ce kafin ya mutu Allah ya kai shi Makka da Madina ko kuwa za ka je za ka yawo ana ta baka labari ana karanta Qur'ani ana inna awwala baitin wudu'a lin-nas lallazi bi bakkata mubaraka sai ka je ka ga ka ga dakin Shafi'i ba a tv ba a kiri da munu ko kuwa dutsen uhudu da waye da waye ana baka labari masjidu kuma masallacin na annabi ya fara ginawa da hannunsa bayan da ya je madina a kai ka masallacin ka shiga kai sallar nafila sallar nafila raka a bi kaɗai a ciki annabi ya ce za a baka da wanda ya umara a ciki duk irin wa'annan abubuwan sai ya ce wa jawazun nazari fi kutubil mu'arrikhina da kuma halaccin wato kallo a littattafan malaman tarihi li'annahum sabilu ila ma'rifati sirri alam domin su ne hanya zuwa ga sanin tarihin duniya wa ma jara alaihi min al-mumassala to dan haka wannan suka ce ya halatta ba wani matsala a kai amma mutum ya tafi yawon bude ido kawai yawon shakatawa yawon shege aya bilalari sai ka gama shege aya kana gama yawo ka ci wancan ka sha wancan ka hau wancan da ka mata Allah ki inda lade na an kalin waje ba mu kuma a gurin mu akwai sasari da mari da za mu daura mutum da shi wa ta'aman zabu satin da abinci ma abucin makura sannan da azaba mai radai shi yasa irin waɗannan ayoyi suna nan a cikin alkur'ani da Allah ya faɗa mana ya ce mana mu tafiya a duran ƙasan nan dan mu gani Allah ya ce wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah mun aika kowane manzo a cikin kowace al'umma da manzon ya yana cewa abauta ma Allah wajitani basagut an santi dagutu sai ce fa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alayhi dalala sai ce fasiru fil ardi ku yi tafiya ku yawo a doron ƙasa banzuru kai fa kana aqibatul mukazzib ku kalli karshen wanda suka karyata dokar Allah ya Allah ya musu sannan Allah ya ƙara faɗa yake cewa qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrim ku yawo a doron ƙasa ku shiga can ku fita can ku kalli ƙarshen mutanen da suka yi gima-giman laifi a doron ƙasa wani irin mataki Allah ya ɗauka a kansu sannan Allah ta'ala ya ce qul siru fil ardi fanguru kai fa bada alkar ku yawo a doron ƙasa ku kalli yadda Allah ya farar da halitta sun bayin shi'un nash'atul akhirah sannan yadda ainihin wato zai kuma yake tayar da wata halittar ta daban yace inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan zai ce kuli siru fil ardi ku yi tafiya a doron ƙasa fanguru kai fa kana aqibatul ladina min qabl ku kalli ƙarshen wanda suke gaban ku Allah yake cewa kanu aktsaruhum kana aktsaruhum mushrikin mafi yawancin su ainihin wato wasu mushrikai ne sannan Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura ba mu taba aiko wani mutum ba a cikin wani gari da sunan mai wa'azi in dai annabi ne to namiji ake aikowa daga cikin mutanen garin Allah ya ce afalam yasiru fil ardi shin mutane ba za su yawo a doran ƙasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su kalli ƙarshen wanda suke gabansu Allah ya ce wa ladarul akhirati khairul lil ladina taqu afala ta'qilun sannan Allah ya ce afalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya a doron ƙasa ba fa takunu lahum qulubun ya'qiluna biha idan suna yawo a doron ƙasa ya zamanto suna da zuciya zuciyar ta fahimtar abubuwa ce aw adanun yasma'una biha ko sanda suke yawo a doron ƙasa ya zamanto suna da kunnuwa ta jin abubuwa don kiyayewa sai Allah yake cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur dama idanu baya makancewa makanta ta hakika zuciya ita ce take makanta na hakika mutum ya ga abu ya kamata abin ya zama masa wa'azi amma abin bai zama wa'azi ba irin waɗannan ayoyin suna nan da dama wanda Allah madaukakin sarki yake cewa a tafi aji a yawo da shi sa ma yake cewa wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi so da yawa abin da Allah ya ajiye a sama ko ƙasa wanda ya kamata a ce mutane sun kalla wannan abin ya zama musu wa'azi amma ya mabruna alaiha mutane sai su wuce ta abin ma wahum alhamu uridu ba ma suna kau da ba ma sa dauka cewa wannan wani wa'azi ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka in za ka yawo a doron ƙasa yadda za ka tashi ka yi tsiya yanzu sai ka ga akwai wanda ya fi ka tsiya kuma Allah ya magane shi dan karshen kiyama akwai wanda Qur'ani ya kira matsiyaci yace idan ba aka ashkaha lokacin da matsiyacin cikin su ya miƙe fa qala lahum rasulullahi naqatan lahi wa suqiyaha fa kazzabuhu fa aqaluha sai suka karya ta annabin Allah suka soke taguwar Allah yake fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqba wannan sun tsokano Allah shi kuma sai Allah ya maganin su shi yasa malamai suke cewa al'aqilu wanda yake da hankali mani tabara bihim duk wanda ya lura da wani shi mallam ya atabir bihim yutabaru duk wanda baya kallon abin da wani ya kafin shi ya dauki wa'azi to in ba ka abu kai sai ka je ka fada tarkon da inda kai ne zaka zama abin wa'azi Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce hada bayanu hada bayanu للناس وهدى وموعظة للمتقين Allah ta'ala ya ce hada bayanu wannan fa bayani ne muke yi linnasi ga mutane sannan wa hudan wannan bayanin da ake yi shari'a ne wa mau'izatin sannan kuma wannan bayani wa'azi ne amma ba ga kowa ba lil muttaqina ga masu tsoron Allah wanda ba shi da tsoron Allah dan ka karanta Qur'ani ba abinda Qur'ani zai yi alhassan da qatada da ibnu jirai da rabi suka ce isharar da Allah madaukakin sarki al-isharatu ila al-qur'an da haza bayanin wannan alqur'anin bayani ne ga mutane Allah yake wasu malamai suka ce al-isharatu ila qawlihi qad khalat min qablikum sunan wannan bayanin da Allah ya ce ainihin al'ummomi sun wuce kafin ku wanda suka yi ma Allah da'a ga irin matakin da ya dauka na saka musu wanda suka yi fito na fito da Allah ga irin matakin da ya dauka na maganin su wa haza bayanu linnasi wannan bayani ne da ainihin wato mutane ainihin wato ibnu ishaq ba wannan mai dauka karatu ba da dabari da wasu jama'a daga cikin malamai na tafsiri suka ce haza tafsirul linnasi in qabiluhu wannan tafsiri ne ga mutane idan mutane sun karbe shi وقال الشعبي يكي هذا بيان للناس من الأمر wannan bayani ne ga mutane saboda kansu ainihin wato makanci zabakshari wato eh, jarullahi yake cewa hada bayanin linnasi ai idahul lusu'i aqibatu ma hum alai wannan wato bayyanawa ne ga mummunan ƙarshe na abin da su waɗancan al'ummomin suka kasance a kan shi min takadi na ƙarye manzannin Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo sai yake cewa wato wa mau'iza wannan ainihin wato wa'azi ne lil ga masu tsoron Allah Allah ka samu daga cikin masu masu tsoron Allah sai ya ce ni ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسككم قرح فقد مس فالقوم فرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء abul hayyani yake cewa lam man hazama man hazama min almu'minin yayin da wanda suka kare daga cikin masu imani aqbala khalid yuridu an yi alwal jabal khalid bin walid ya fuskanto yana nufin zai hau dutse وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أن الله يكتوى لا يألن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kada Allah ya ba su dama su ainihin wato samu dama a kanmu, Allah ba mu da dabara ba mu da ƙarfi in ba su ba amma yadda yanzu mu ma ba mu da dabara ba mu da ƙarfi in ba ga Allah ba amma a yi ƙoƙari a koma zuwa ga Allah fa nazalat sai wannan aya ta ainihin wato su kan ji ibn Abbas Allah ta'ala yake cewa wala tahinu kada ku yi rauni malamai sun ce idan an ci alwa'anu shine adda'af annabi zakariya ya ce qala rabbi inni wa ana al-azm minni sai ta ce wasa'ala Allah shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya sannan Allah ya ce wa sayna al-insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wa'anan ala wa'ani wato da'afan ala da'afin kenan rauni akan ainihin wato rauni kamar yadda za mu karanta nan ba daɗewa ba Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين sannan Allah ta'ala ya ce mana wala tahinu fi ibtida'il qawm kada ku yi rauni wajen neman majiyanku. Allah ya ce in ta ta alamuna. idan an buga kuna jin wani zafi da radadi to fa innahum ya'lamuna kama ta alamuna. su ma suna jin irin wannan zafin da wannan radadin kamar yadda ku kuke ji sannan bambanci da ku da su shine wa tarjuna min Allah ma la kuna tsaunar ku samu wani abu a gurin Allah na sakamako ita ce aljanna wanda su ba ka fatan su ainihin wato samu haka sannan Allah ya ƙara faɗa wani gurin yace fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum Lallai ku ne a sama Allah yana tare da ku walan yasrif walan yasrif asmalakum sannan Allah ta'ala ya ce masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a ka masalil ankabuti ittakhadhat baita sai ce wa inna awhana albuyuti la baitul buci. lalle mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo law ya alamu to wannan ayar da Allah ya ce mana wala tuhinu kada ku rauni akan abin da ya shafi addinin Allah wala ta tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki akan abin da yake samu ina fata magana na ce da za mu bi tsoron Allah ko da yaushe mu fifita maslahohin addini a kan ina ganin za ka sha mamakin abin da yake da alaka da addini ya tafi ko mitin kacce kana kira wa sai ce yana da uzuri dama Allah ya ce malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard sai san aka ce ku zo akan abin da ya shafi addinin Allah kowa ka ga yana nokewa Allah ya ce a rabitun bil hayati duniya min al akhirah don kaga mutane suna notsewa kan harkar addini kowa bai da lokaci amma yana da lokacin harkar kamansa to sun fi yadda da rayuwar duniya ne akan lahira Allah ya ce fa ma mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil illa tansuru in ba ku fito kun taimaki addinin Allah ba da lokacinku, da ku da dabarar ku da damar da Allah ya baku yu'azzibukum azaban alima Allah ya muku azaba sannan wa yastabdil qauman ghayrakum ya canja wasu mutane wanda za su yi maki addini sai sa duk kudinka duk matsayinka duk girmanka wayin kana ganin idan baka addini ba zai yi ba kana nan a gefe ka ki sai kaga Allah ya kawo wanda da za a daga ka ayi kudinka da kai da komai zai je siya shi kuma a daidai lokacin ya ce banda addinin ba abin da za a yi Allah madaukakin sarki ya faɗa ya yace wa yastabdil qauman kuma wa la tadrunahu shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba Allah ya sa mu dace al-imam al-qurtubi da Allah ya ce wa antumul a'launa ku ne a sama amma da wani sharadi Allah ya ce in kuntum mu'minina in dai kuna da imani ku ne a sama idan ba imani ba ku ne a ƙasa tunda nassi dama ai akwai mantuki akwai mafhumi idan nassi yayi magana shi ne mantuki akwai abin da za mu fahimto daga nassi manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya su fihi ilman yana neman ilimi a cikin wannan hanya sai ce sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai sauwake masa hanyar da zai tafi aljanna wannan shine mantuki abin da nassi ya faɗa yanzu me za mu fahimto daga nan kenan duk wanda bai kama hanyar neman ilimi ba hanyar aljanna sai ta masa wahala wannan shine abin da za mu fahimto daga nan kenan wala ta hinu kada ku yi rauni wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki wa an cimul a a'launa ku ne a sama in kuntum mu'minin in kuna da imani shine mantuki kenan idan ba imani za ku yi rauni sannan za ku yi bakin ciki sannan ba ku bane a sama ku ne a ƙasa ina ba ta fahimta wannan ne abin da ainihin wato aya ta ainihin wato faɗa imam al-qurtubi yake cewa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya bayan fadli hadhihi al-umma Allah ya bayanin falalar wannan al-umma li'annahu khatabahum domin Allah ya yi magana da wannan al'ummar bima khataba bihi anbiya'ahu irin uslubin da ya magana da annaba Allah ya faɗa wa annabi Musa ya ce masa wato wa alqi ma fi ka talqafu ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haifu ata to kafin wannan qalu ya musa in ma an tulqi wa in ma an naqul awwala man alqa Allah ya ce qalaban alqu fa idha hibaluhum wa yusihum yuqayyalu ilayhim min sihim annaha awdat fi nafsihi khifatan musa Allah ya ce kulna la taqaf innaka anta al'ala yadda aka ce wa annabi Musa al'ala haka Allah ya ce wa wannan al'umma wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa ku ne ainihin wato a sama yake wa li hadhihi wa li qala li hadhihi al-umma wa antumul a'launa yake wa hadha al-lafz mushtaqun min min ismihi al-a'la yace kuma wannan lafazin al-a'launa an istiqaqin shi ne daga sunan Allah al-a'la Allah ya faɗa mana ya ce wala yaquduhu hifzuhum hako sai yace wa huwa al-aliyyul kabir هو العلي العظيم sannan yake zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir daga wannan sunan na Allah al ne sabbih isma rabbika al-a'la ko daga na aka istiqaqin wa antumul a'launa saboda haka yace wa annabi Musa innaka antal ne ainihin wato a sama amma ga sharadin dole sai idan ya zamanto akwai ainihin wato kimani to duk lokacin da kuma imani ya samu matsala to Allah ya kiyaye kowace irin matsala masu an samu imanin nan duk inda Allah ya yi alƙawari cewa zai tsiratar da wasu mutane za ka ji ya ce wa kazalika nimjil mu'minina haka muke tsiratar da masu imani inna lanansuru rusulana sai ce wallazina amanu ma'ahum fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad lallai sai mun tsiratar da manzannin mu sai ce da wanda suka yi imani tare da su da haka imanin nan yana da rukunai imanin nan yana da rassa yana da kaza yana da kaza saboda haka kowa sai ya je ya sabis ya garan bawon na imani Allah ya sa mu dace Allah ya ce in yamsa su karun ko idan ainihin wato almasu in yamsa su karun idan ainihin wato wata cuta da wani zafi da radi ya same ku to faqad masal qawma qarhum mithl to su ma mutanen wanda ba ko ba irin wannan zafin da rasadin ya same su shi yasa ibn kathir da abu am da ibn amir da nafi sun karanta in yamsasku arhu bi fathil sannan hamza da kisa'i da abubakar da asif sun karanta da ainihin wato zamma malamai suka yi kara wa juna ilimi mai bambancin ainihin wato a in yamsasku arhu da yi ma ainihin wato ra'un din fataha a yi ma ra'un fataha da yi ma ainihin wato kafin a yi ma kafin fataha da kuma yi ma ra'un sukun me ainihin wato bambancin su sai suka ce ainihin wato a wasu suka ce alƙarhu, alƙarhu bil fathi shine aljirahu rauni wal wal qatl kuma ainihin wato kisa wal qurbu bid dammi shine al'alamul wato raɗaɗi da kuma ainihin wato shi ne abin da ya shafi bambancin wannan da wancan imam shafi'i yana faɗa wal qarhu bi dhamm al qaf wal qarhu subatun wa ma amad ka'in kasru hamzatihi dala malaman tafsiri sun ce idan almasu dama yanzu alqur'ani yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka sun ce almasu asalinsa shine wato at-ta'aruf wato al-iltiqa'ul busharatain ya zaman to fata da fata sun haɗu shi a ce almasu amma akan ambaci masu a ƙur'ani ya ɗauki ma'anoni da dama akan ambaci almasu wannan ma'anar da muka faɗa da ma'anar shafa a taɓa abu amma yadda yake qala fa zahafa inna laka fil hayati an taqula la misasa ina fata an gane sai ta Allah zai ce mana innahu la qur'anun karim fi kitabin matanun sai la yamassuhu illa al-mutahharuna sannan akan yi amfani da kalmar almasu da ma'anan aljima Allah a kisan na Maryamu ta ce qala rabbi anna yakunu li gulamun wa lam yansasni basharun wa lam aku bagiya da haka wannan ana magana abin ne shafi jima'i sai zamu qur'ani yana ce mana aula muskumun nisa ko kuka shafi mata shafa ba da anan ka zo wucewa ka goge ta a'a ko kuka jima'i da ainihin wato mata sannan akan yi amfani da masu ana nufin ba. shine abu ya same ka Ke yasa yan aljanna Allah bai ce la yamassuhum fiha nasabun wa makon ma hum minha bimukrajina wato ba wani abu da zai same su sannan ba za su fita daga ainihin wato cikin ta ba sannan akan yi amfani da kalman almasu da ma'anan aljinu Allah ya ce alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama ya alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min almas Allah ta'ala ya sa mu lafiya sannan akan yi amfani da kalman almasu ana nufin tsananin azaba Allah yake innal mujrimina fi dalalin wa suhur sai ta yi yawma yusabuna fi nari ala wujuhihim zuqu massa saqar almassa malamai suka ce nan da ma'anin tsananin ainihin wato azaba da haka malamai suka ce in kuntum qad asabtum jira'u in da har rauni ya same ku wa qutila minkum rijalun yawma uhud kuma aka kashe wasu mazaje a cikin ranar yakin uhud to faqad asaba a'da'akum qaribun mimma asabaku to irin wannan abun da ya same ku ya samu ainihin wato su makiyan Allah ta'ala sai ya ce wa tilkal ayyam wa'annan kwanakin na duniya nudawiluha bainan nasi muna juya su ne ainihin wato tsakanin mutane abu da hayyan yake cewa da Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi akbara ta'ala ala tazbil at-tasbih Allah ya bada labari a hanya na lallashi annal ayyama ala qadimid dahr lalle kwanaki akan tsawon yadda duniya ta dade la tabaqan nasu ala halakin wahida wato mutane ko la tubqin nasa ba ta wanzar da mutane ala halakin wahida akan hali daya wal muradu bil ayyam abinda ake nufi da kwanaki awqatul galaba waz zafar kwanakin samun wato ainihin wato galaba da samun rabu yasrifuha Allahu ala ma arada Allah yana juyar da ita akan yadda ya ga dama taratan li haula'i wani lokaci kaga musulmi su suke da nasara wa taratan li haula'i wani lokaci kaga ana da nasara akan musulmi kamar yadda ake cewa alharbu sijalu fa yawmun alaina wa yawmun lana wa yawmun nisa'un wa yawmun nasar haka yau kai nasara gobe ai nasara akan ka shine wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas al-imam al-qurtubi yake cewa hada fil ardi wannan a wajen ainihin wato yaki تقول تارة للمؤمنين wani lokaci ga masu imani liyansar Allah azza wa jalla dinahu dan Allah ya taimaki addinin shi wa marratan lil kafirin wani lokaci ga kafirai idan asal mu'minuna idan masu imani suka saba ma Allah da haka wannan yana da kyau mu fahimci wannan ka'ida wato duk lokacin da kaga Allah ya karya al'umma fa ya dauki makiyanta ya dora akan ta to al'umma ce ta saba ma Allah Allah yake karya ta amma babu yadda za a yi al'umma tana rike da addinin Allah Allah ya jarrabe ta da karyewa ba zai taɓa yiwa ba da abubuwa da ya kamata a ce mu muka rike mun watsar al'ummar da annabin ta yi mata wasiya bai kamata ta tafi ba shugabanci ba yau ba mutanen da suke da matsalar shugabanci irin din Najeriya musulmi ba su da shugaba mutum daya wanda suke ganin girman shi wanda zai ciye a wasu ita su bari su bari waye shi wannan ba saba ma Allah bane yaya za a zauna lafiya mutane uku ba annabi ya ce in za su yi tafiya bai halatta su yi tafiya ba ba sai akwai shugaba a cikinsu to mutane miliyoyi sun sun zauna ba shugaba yawan sarkin musulmi ya fito ba da sanawa ne zai aka kin sakwata ne na a yi sarkin sakwata ne su ba sarkin su ba A tsumar da ba ta da shugabanci yanzu tururuwa ba ƙwaro ce amma a ƙur'ani da Allah ya kawo mana labarin ta sai da ya nuna mana tsarin cewa tana da shugabanci lokacin da ta ji annabi Suleimani yana zuwa qalat ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum take kowa ya shiga gida ga annabi Sulaiman nan yana zuwa kare zai tattake ku da idan da rundunar da sani in ka dawo konan nan daga saman shi zuwa kasan shi musulmi ba su da shugabanci ba wanda yake da kimar da gobe zai fito a nan layi ya ce a yi abu kuma abin bai ma mutane daɗi ba bai saba ma Allah ba su masa sallar da ake idan akwai da shugabanci a masallacin ma an ba a gani man ba za a jira mun ci ba sai a wai a ce to ai ba shi kaɗai islamiya ba haka kai ma shi haka ake haka ake ba sanin na gaba ba shugabanci ba kowa kuma wannan al'umma ce musamman ba wanda ya samu matsala a wannan babu irin malam ba wuce amma duk sauran wasu al'umma ko da musulmi ne in dai ba wasu fulani ne za ga ba haka kara gaba suke tafiya suna da shugabanci yau masu harkar kasuwanci a kasuwa shugaban inyamurai da zai fito ya bada sanarwa ya ce kada wani inyamuri ya bude sabon shugo za ki masa biyar ko ba za ki yanzu waye ya isa gobe ya bada sanarwa ya ce kada wani bahaushe da ya bude shago ai wani ya dora mai zagi ce dan uban shi ya bani jarin. eh mun shiga kuma za mu ci sai a dura mai zagi wallahi wala wannan billahi allazi la ilaha illa hu wannan malafar da kuke gani ta zo wallahi lalacewar mu yana da generation da zuwan malafan nan wannan ko an ki ko an so haka magana ce barin Allah da muka yi ya taimaka ma malfa wajen zuwa kuma billahi allazi malfan nan ba za ta tafi ba an kuma zuwa da Allah wannan ita ce magana ta gaskiya duk wanda ya faɗa muku yace za ta iya tafiya ba a koma zuwa ga Allah ba billahi allazi la ilaha illa huwa qariyan ba mu da tsari ba mu da shugabanci ba sanin ya kamata abin da ya dace ba shi muke yi ba dan manza ya tashi tsaye dan kirki ya zauna haka a ciki da haka yake cewa wato wannan shine abin da shi ya ainihin wato faɗa imamul al-qurtubi yake cewa idza asal mu'minuna idan masu imani suka saba ma Allah liyabtalihum dan shi kuma Allah ya jarrabe su da haka wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas kwanakin duniya muna jujjuya su tsakanin mutane ne duk lokacin da kaga musulmi su suke da iska, da galaba to in kaga Allah ya ɗauko wanda ba musulmi ba ya ɗora kan musulmin to musulmin sun lalace ne sun saba ma sai Allah ya jarrabe su da haka ba mu da gaskiya ba mu da rukun amana ba mu da karfin hali duk da iyayenmu na wanda shekaru ya musu yawa suke da gurgura an yi lokacin da mutane da yawa a nan kasar wanda ba musulmi suke shiga addinin nan ba don kuma sai don kyakkyawar mu'amala da musulmi suke da shi wani ya ce akwai lokacin da idan musulmi ya tashi daga nan ya tafi gana to in yaji dan Allah ake ce ne saboda irin kyakkyawan halinsa da ɗabi'arsa ana ganin wannan mutumin in ba dan Allah bane ba da za a ce yana da wannan halin in an ba shi amana za a zo a samu ya in an duk wani abu yawa haka ake kowa ya san muna da matsala sai dai a kin hada to wace yasa za ka ga idan ka taba kowa da kowa sai kowa ya zuru su amma da wani babban muka tattako daga sama da yanzu kun yi kabbara ya ba haka bane ko da ka duk a daina zuru zuru duk akwai matsala saman da kasan a gyara ina da sai a samu mafuta daga halin da idan kana so ka gane haka yanzu ka nemi yaro ɗan shekara goma ko ƙasa da haka abokin shi ta tsira su da suke tare ko yaushe kana ganin su ka kirga ɗan naira goma goma safafi ka ba shi ka ce ina abokin nan naka da nake ganin ku tare ya ce a yau ban gan shi ba ban san inda shi ba sai ka ce to gashi in ka gan shi kwara ba shi ma wancan abokin ka zan shi kadai ka kirga yan naira goma goma sababbi guda biyar ka bashi ka ce ku raba idan ka zo ka samu wannan ka gari yaro ne bai kai shekara goma ko in ka tambaye shi shi wanda aka ce a ba na farko in ba sa'a ba ko dai sai kan haɗe ya shi naira goma ya rike naira arba'in ko kuma ya ce gabaki ɗaya ai bai ma gaishe bai ma san magana ba shi ma wancan da za ka haɗu da shi idan ka haɗu da shi in ka tambaye shi zai ce ko dai bai san maganar ba ko kuma shi wannan da aka bashi naira hamsin da ya zo sai ɗauki naira goma ya bashi sai sa naira arba'in a jiki haka yi wa ake tafiya ba yanzu eh? Allah ya sa mu dace yanzu abinci ba ana cikin masallacin nan ba da za a kawo abincin ba ka abuwa wato yi wallahi mana ya ce ko shakka babu idan mutane guda goma suka zo gurinka suna da wata bukata suna tare suna zo ka ba su kuɗi da za ka yi haka ka ciro kuɗi ba wanda ya san adadin su ka ba su sai wanda ya jinki kuɗin me ya kamata ya ba sai ce a raba ba ya ku da a da Allah mu nawa ne to mu kaza ne bari in daga kuɗin nono kowa ya kamata ya samu billahi tare suke tare suke tafiya kana ba shi kuɗin kun ba sa'a ba fita da gudu zai idan ya fita da gudu sai ya sa rabi aljihu tukunna sannan sai ya zafi ya to kuɗin da aka kawo rabi a aljihunsa sannan ya tsaya a raba rabi tare da shi haka fa ake tafiya fa a rayuwar zanace zanace ya yi yawa abubuwa na saban Allah sun yawa da Allah ba zai jarrabe mu da malfa ba Allah ya sa mu lafi zujad a yake cewa fa amma idan lam ya'su idan ba su sabo ba in ji Imam al-Qurtubi sai yake fa inna hizballahi humul ghalibuna yake wallahi rindinar Allah ita ce mai samun rinjaye yake cewa an ce mu da ha bainan nasi min farahin wa gammin wa sihatin wa saqamin wa jinan wa faqarin na farin ciki da bakin ciki da rashin lafiya da ainihin wato lafiya da talauci da wadata malamai sun ce in an ce addaulatu shine alkarratu wato abin da yake ainihin wato maimaituwa sai ce fa yawmun alaina wa yawmun lana wa yawmun nasa wa yawmun nasar kamar yadda muka karanta imamu sujabi shi kuma haka ya faɗa yace wa ma'anan nudawiluha aina ja'ala ad-dawla fi waqtin lil kuffari mukan sanya daula wani lokaci ga kafare alal mu'minina akan masu imani sai ce idza asal mu'minuna haka imamu sujad ya faɗa yace in masu imani suka saba ma Allah ko da daula a hannunsa Allah sai ya rugurguza daular kafare sai ta kwace ka ga dai ka karanta tarihin kasar Hausa a nan ka gani bayan dan fodiyo ya kafa daular musulunci me ya faru turawa suka samu damar zuwa su rugurguza daular musulunci a nan sai da mafi yawanci aka lalace aka zamanto zaluncin da ake yi har gara zaluncin turan da zaluncin wanda suke da sunan addini duk wanda ya san tarihin ya karanta wannan ya san wannan ya san wannan yake cewa fa amma idza aba'u idan suka yi da'a ga Allah sai ke fahum su musulmi su ne mansuruna ababan taimakawa a gurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace waliya alama Allahu allazina amanu domin Allah ta'ala yakan kawo wannan ne dan ya gane masu imani da gaske sannan wa yattakhidha minkum shuhada sannan ya rike wasu ya rike wanda za su samu shahada akan daga addinin Allah Imam al-Qurtubi yace wa inna ma karin hadhihi al-mudawala wannan jujjuya wadda Allah yake yi wata rana nasara ga masu imani wata rana nasara ga kafirai yace Allah yana yin haka ne liyura al-mu'mina domin ainihin wato a ga mumini min almunafiki daga munafiki fa yumayyazu ba'dahum min ba'd sai a ware sashi daga sashi domin jarabawa ba za ta zo ba to ba za a gane waye mai imanin da sai waye munafiki yake cewa Allah ya faɗa ya ce wa ma asabakum yawmal taqani yawmal taqani yawmal taqal jama'an fa bi idnillah sai ce wal ya'lamal mu'minina abin da ya sami ku ranar da kungiyoyi guda biyu suka haɗu musulmai da kafirai saboda izinin Allah ne wani wal ya'lamu alladhina nafaqu Don Allah ta'ala ya san kuma suwaye masu ainihin wato munafikai daga ciki wasu malamai suka ce liya liya'lama sabarar almu'minina Allah yana kawo haka ne don ya gane hakurin masu imani allazina ko liya wal ya'lama sabar almu'minina الذي يقع عليه الجزاء كما عمله غيبا qabla an kallafahu kama alimahu gaiban qabla an kallafahu Allah wannan ilimi ne wanda sakamako yake faruwa akan shi wanda Allah ta'ala dama ya riga ya ainihin wato san a boye tun kafin Allah ya kallafa mu ainihin wato su mutanen aiki Allah madaukakin sarki yace wa kaza minkum shuhada sannan ya riki ainihin wato shahidai daga cikin ku Abu Duha yake cewa nazalat fi qatla wannan aya ta sauka akan waɗanda aka kashe a yakin Uhud qala ibn Juray yake cewa kana almuslimuna yaquluna musulmai sun kasance suna cewa rabbana ya ubangiji Allah ka nuna mana wata rana da za ta zo kamar ranar badar tunda yakin badar an fita ba tare da niyyar yin yaki bane sai Allah ya kawo yaki aka wasu suka samu suka yi shahada a yakin badar da haka sai musulmi suka yi ta fata cewa Allah ka nuna musu wata rana da za ta zo ka irin ranar yakin badar naltamisu fihi shahada wanda za mu samu shahada a cikin sa fattakaza minhum shuhada ko fattukiza minhum shuhada yau uhud sai aka rike shahidi a cikinsa a ranar yakin uhud ibn Abbasin ya faɗa ainihin wato wannan magana to matsayi na shahidi matsayi ne mai girma a gurin Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce da shahid inda Allah ya fitta misali wanda zai mutu akan daga addinin Allah yana da dabi'u guda shida na farko yace yughfar lahu fi awwal daf'at jinin da zai fara fita a jikin shi yana fara fita to an gafarta masa zunubansa na biyu wa yara maq'adahu min aljanna kafin ya bar duniya sai an nuna masa an ce ga inda zai zauna aljanna na uku wa yudaru min azabil qabri sai an tseratar da shi daga azabar qabri na hudu wa ya amanu min al-faza'il akbari busar da za a yi wanda ke sama ko kasa ya firgita to shi a wannan ranar an amintar da shi daga wannan tsoron dan ya riga ya gama ganin tashin hankali da barazana a rayuwar shi sannan wayu wa yudau ala ra'sihi tabilu qal al yaqutatu khairun min ad-dunya wa ma fiha sannan za a kawo ainihin wasu wani kira wani tambu na nutsuwa a sa masa manzo Allah ya ce al yaqutatu khairun min ad-dunya wa ma fiha sannan wa yuzawwaju santain wa sab'ina zawjatin min al al-jin sannan za a auren maka yan mata saba'in da biyu daga cikin yan mata al-jin yan matan da muka yi magana muka ce annabi ya ce dan kwalinta ya fi duniya da abin da ke ciki sannan wa yushaffa fi 70 min aqaribihi sannan za a auren masa da mutum saba'in daga cikin ainihin wato danginsa za a ba shi ceton mutum 70 daga cikin danginsa abu huraira yake cewa annabi ya ce ma yajidu shahidu min al-qatl duk mutumin da zai mutu akan tafarkin Allah baya jin wani abu na zafin kisa illa kama yajidu ahadukum min al-qura sai dai kaman abin da ɗayan ku yake ji idan an mutsule shi Yadda ka san amincile ka tafi to wanda duk zai mutu akan tafarkin Allah irin wannan abin yake ji saboda duk abin da ya shafi bala'i ko tashin hankali shi ya riga ya gama gani da haka muke roƙon Allah Allah ya mana alfarma Allah ya mana wannan gatar muna roƙon Allah Allah ka sa in za mu mutu ba mutuwa za mu yi akan gadajen mu ba Allah ka sa akan hanyar Allah za mu mutu wannan shine roƙon da muke ma Allah Allah yake wallahu la yuhibbu zalimin Allah ta'ala baya son mutane azzalimai ibnu abbas yace za azzalimai anan sune munafikai wasu daga cikin malamai suka ce azzalimai anan humul ladina sarafu yawma uhud ma ubayy bin ka'ab ma ubayy tare da ainihin wanda suka juya ranar yakin hudu tare da ubai shine abdullahi bin ubai bin salim Allah ta'ala ya shirye da mu sai ce wal yumahhisa wal yumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله يكي وليميز الله الذين آمنوا don Allah ta'ala ya tantance masu imani sannan wa yamhaq al-kafirina kuma ya share ainihin wato kafirai ya shafe kafirai malamai sun ce idan an ce at-tamhisu shine al-ibtila'u wal-ittibaru Shi ne jarrabawa da kuma ainihin wato gadawa kenan wali man yusallahu alladhina amanu dan Allah ya jarraba masu imani ya gwada masu imani sannan wayan hakalkafi da su kuma kafirai da ainihin wato shafe su ibn abbas da hasan da mujahid da siddi da muqatil da ibn qutayba suka ce wa liman hisallahu alladhina amanu shi ne yutahhirukum min az-dhunub Allah ya yi haka ne dan ya tsarkake masu imani daga zunubi wa yukhallifahum min uyubi sannan ya tsarkake su daga ainihin wato aibi sannan wa kuma sannan ya ainihin wato tantance su muhyiddin abu muhammad al bin mas'ud al-bagawi wanda ya rasu hijira na shekara 510 yace wal yumannisu Allahu alladhina amanu ay yutahhirahum min adh-dhunubi wa yamhaq al-kafirin dan Allah ya ainihin wato shafi kafirai shine yace yufnihim wa yuhlikuhum wato ya karar da su ya hallaka su ma'anahu annahum in qatalukum fa huwa tatahirul lahum idan kuna aikin Allah Allah madaukakin sarki ya kaddara muku mutuwa akan tafarkin sa to mutuwa akan tafarkin sa sai zama tsarki gare ku akan kowane irin abu wa in qataltumuhum in ko kuka ainihin wato kashe su kafare fa huwa shi ne ainihin wato shafe su da Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan yake cewa wato malamai sun yi maganganu guda hudu ibn abbas yake cewa wayan haƙal kafiri ne shine ya halikuhum ya halakar da su wato magana ta bi muqatil yace wato yuzhibu da'awatahum ya tafiyar da da'awarsa da suke ta ƙarya sannan a imamul farra ya faɗa yace yankusuhum shine ainihin wato rage su ya karanta su sannan az yake cewa wayan haƙal kafirina shine yuhbitu a'malahum dan Allah subhanahu wata'ala ya bata aikin su ainihin wato kafirai din to za mu ji a gobe wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa am hasibtu yanzu kuna tsammani an ta dakulu jannata ku shiga aljanna haka kawai sadaga ba titi ba ta dada eh walamma ya alamin alladhina ja'alu minkum alhali Allah madaukakin sarki bai san wannan suke kokarin addini nan daga cikin ku ba wa ya alama sabirin sannan Allah bai bayyana wa mutane masu hakuri ba to za mu ji gobe akwai wata magana da malam Aminu Sindiki a nan gurin da maganganun malamai akan wannan ayar Allah ta'ala ya mu dace wannan maganar da muka fara da ita tana da muhimmanci a halin da ake ciki gaskiyar magana dole a yi kokari a koma zuwa ga Allah wayannan musibu Allah ya mana maganin su Allah kuma Allahumma raddal ummata ilayka raddan jamila Allahumma raddal ummata ilayka raddan jamila da haka muna roƙon Allah ya bamu ikon gyara kusakuran amma ba kusakure akwai su jingim akwai su eh, akwai su tili ko da kokari a gyara a zuwa ga Allah duk wani wanda ake ganin mafita ne in an rike shi zai fitar da mutane to ni na faɗa muku kowa yake ƙarya ne idan ba Allah aka rike ba billahi allazi la ilaha illa huwa ba za a fita daga wannan rigima da aka shiga ba amma ni na ba da tabbas in dai an koma ma Allah shi kuma Allah ya kawo mafita ai mafitar da ake ciki a cikin garin Kaduna nan wani mutum ne ya kawo ta ba Allah bane ya kawo ta to haka duk sauran matsalolin in an koma zuwa ga Allah Allah sai ya kawo mafita yanzu mafitar da aka samu da mutane ne za su tashi matakin sai sun kawo ta sun kawo ta amma ganin daman Allah ne ya kawo mafitar to an a koma zuwa ga Allah duk waɗannan matsalolin da ake ciki wallahi ya kawo mana mafita Allah ta'ala ya kama dace ta haka akwai wani bawan Allah ya turo da naira dubu ɗaya ga shi eh? wani bawan Allah ma ya kawo naira ɗari biyu wani bawan Allah ma naira ɗari wannan naira ɗari bakwai ne ɗari shida da hamsin ne mu za ka ina mu hutu to Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana wayannan matsalolin kuma Allah ya mana maganin su duk wanda yake kokarin shirya makirci ga addini da al'umma Allah ka mai da abin zuwa gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki duk bala'in da muke fama da shi a ƙasar nan Allah ya yi mana Wannan su ne matsalar ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah ka kawar da su ƙasar nan ta zauna lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta eh to wannan suna barin addu'a wacce ta aiko da naira ɗari shida da hamsin ko to Allah ya yi mata duk abin da yake damunta abin da take so kuma Allah ya bata sai me sai na gaba to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum